as you do. ina kallon ka ni cike da mamaki saboda ban yi tsammanin zan same ka a wayewan garin yau ba ko menene dalili saboda na shammace ka da soyayyen da na shayar da kai ba a san ranka ba ki share komai sannan ki daina fargaba komai sarki na to ai farin cikin da kake ciki bai kai kwayan zarramu wanda ni nake cikin ta ba ke lafiya a'a dama ba wani abu ne na na kammala breakfast ne shi yasa na zo da malam za ki shigo mu daki ba nokin ba komai Ina ta magana ka yi shiru. Ko wani abu ne ya faru? Wani abu ne ya faru. Raina ne a bacci. Kin aikata abin da babu wani magidanci da zai so ya zo gidansa ya tarar an aikata haka. Dubu garancin. Ya kamata ya kasance haka? Duk magidancin da ya zo ya tarar da gado a hargizi ba zai ji daɗi ba. in dai wannan ne ka yi haƙuri insha Allah ba zan ƙara barin haka ta yanzu ma zan gyara Me ka kori Amina? A kori Amina? Ta yi miki wani laifi ne? A'a, haka kawai. Na gaji da ganin ta bana son ganin ta kuma. Ya kamata ki ban samu dalili saboda ko ubangiji akwai dalilin da yasa ya halice mu don mu bauta mai. Ko kuwa? Ni fa ba ni da wani dalili. Kawai na tsane ta ne. To shikenan, kira mu ita. Amina. Ki hanzarta kuma. a duk lokacin da nake tare da kai ina kallon ka ne a matsayin mijina a duk lokacin kuma da nake tare da habib ina kallon ka a matsayin ka na yaransa kwata-kwata ba na gane ina da aure kin fiye zo da yawa wallahi banda ki ya za ki hada habib a kaina tuni matsayin ka ya zama tsaiko domin ba na gane ina da aure sai ina tare da kai tun lokacin da ka ziyarci ta. wannan magana take kamar mafarki kike ba mafarki ba ne nazir saboda wasu lokuta mafarki suna zama ƙarya ban taɓa son wani da namiji kamar yadda na so ka ba kuma ba na jin akwai wani namiji da zai ƙara shiga zuciyata ya zauna magana ki akwai kuskure a ciki babu kuskure daidai da ƙwayan zarra duk da cewa habib yana aure na babu sansa ko kaɗan a cikin zuciyata yanzu haka ji nake kamar in bi ka kinga ya kamata ki tashi mu wannan wajen tun kafin mai gidan ne gane halin da muke ciki <laughs> zancen ka dutse <laughs> ka kammala duk shirye-shiryen da na tafiya Thailand? Na yi amma ranka da akwai wani hanzari ba. Ok, to. Wato maganar aikin ofis yana nema ya jawo matsala kan zamantakewa ta tare. Ya kasance ba da lokaci wajen iyali na abin har ya kai ga ta gaza ta kasa haƙuri shi ne daga cewa ya kamata sa amma dai ka bani mamaki abin ta bani mamaki matuƙa yanzu kai a wannan zamanin har wata mace za ta zo tana gaya maka da abin da za ka yi kuma kai yanzu kai ka zubi tsabar ido na ka zo kana gaya min wata bayi harkar aiki abinda ka daɗe shekara da shekaru kana gina wata mace za ta zo tana gaya maka akan wani kankanin biyan bukatar ta haka ne amma kuma amma me amma me duk mutum da kaga ya bi shula a rayuwa idan sa ɗaya ƙarfi da yawa magana bacci na ta sauci ra'ayinka ne ka biye wa mace amma kuma ba kowane lokaci za ka biya mata ba saboda ra'ayinsu yana shiga ciki saboda haka ya kamata ka tsaya ka yi tunani sosai a kai

ai kya zauna ki dan huta ko a'a ba zama na zo ba ba zan zauna ba dama zuwa ne in ga lafiyar ku a lafiya ne to haka nake so alhamdulillah ai tunda na ji shiru a sake wani kai mun kara ba na san matsalar ku ta wuce alhamdulillah haka ake so a zauna lafiya yafi alkhairi zan tarar salima kin je asibiti kuwa salima ni fa mahaifiyar mai gidanki ce kuma ke ma ya ce a na saboda haka bai kamata ki ɓoye min wani abu ba ba abin da yake damuna to yanzu abin nake so da ke ɗauko mayafinki mu tafi in kai ki asibitin ai kya zauna ki ɗan huta ko idan ya dawo ai sai mu je a'a ai ba zan wasa da wannan dama ba zo in tarar da wannan abin sannan in bari da komai ya finki maza mu tafi Hajiya. Cikin kuwa zai bani goron albishir. Ke ce ko kuma ita ce da kanta. Albashir kuma likita. Kwarai kuwa. Domin na san ba ku yi tsammanin alkhairin da yake tattare da zuwan kwanan asibiti. Salima ba ta ɗauke da kowace irin cuta. Illa iyaka abinda kowace uwa take son ta ji iya tattare da shi. Wato shine Salima tana da juna biyu. Juna biyu likita? Da gaske kake likita? Kwarai ku, hajiya tana dauke da juna biyu har na tsawon kwana 62. Lalle likita, ka cancanci katon goron albishir domin ku na daɗe bangar rana irin wannan ba wacce na kasance a cikin farin ciki. Alhamdulillah, alhamdulillah burina ya cika. Allah ka nuna mana wannan rana ta haihuwa mu sha suna. Amma hajiya na ga har yanzu Saliwa bata nuna farin cikinta ba. ko dai ta yi hakan ne don ta yi min rowa goron albishir ai salima likita wannan kawai ka kyale ta kasan akwai alkunya ta sarakuta ita sai mun koma gida za ta yi mata farin ciki alhamdulillah ai ba abin da zamu ce sai godiya ai wannan labari ne mai kyau mun gode za ku dan sassaya haka da su ne sai ka ga goron hannu shi ɗinka. So na gode. A can gode yana da za ka kai shi. A sauka lafiya. Da mu gode. Na gode. Sauka lafiya. Sannu da shigowa. kai alhamdulillah wato ka nuna min kai ɗa ne mai biyayya ga iyaye domin ko ka cika burina wanda na daɗe ina jiransa biyayyen dukkan buri ina tabbatar maka da cewa matarka salima tana ɗauke da kai da abin farin ciki ya sama irin wannan abu haka sak <laughs> ai da cikin birnin godiya ta tabbata ga sarkin da bai haifa ba kuma ba haife shi ba wanda yake azurta wanda ya gada ma cikin bayansa da haihuwa alhamdulillah ai ba abin da za mu ce sai godiya jika kai alhamdulillah mai nazarto kan auren jika na ka ko kaɗan bana ku kwantar magana mahaifiyata amma wani abu da na sani shine akwai abubuwan da gaskiya suna buƙatar bincike musamman al'amari irin wannan mai rikitarwa ni ko ban ga wani abu rikitarwa ba kawai dan likita ya tabbatar ina dauke da juna biyu ba shiga abu rikitarwa ba to idan ku da gaske ne kina da juna biyu abin tambaya nan shine shin ina kika samu juna biyu ban gane ba amma dai ka san ba a shan sa a ruwa ko kuma duk wanda ya gani ya san kai mijina ne daina ma wani wasa da kin ji ke kin san cewa ban taɓa ziyartar shi ba ki ba tun da kika shigo gidan nan wannan kuma ko kasur kuma mahaukaci ya ji ba zai taɓa yarda da abin da kake faɗa ba kawai habib ka fito fili ka faɗa min ka tsani ni saboda ina ɗauke da juna biyu zan gaya miki wani abin da zan baki shawara shine ki daina jifa na da wannan haramtaccen kwannaki wanda kika samu a haramtaccen makwancin da Allah subhanahu wataala ya haramta kin ji ko tun murki ki je ki nemi mahaifinsa da alaƙa da wannan cikin da yake ciki waye uban ɗan Nasiru. nasiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kin cuce ni kin ci amanar sunan manzon Salima, lafiya na ganki cikin yanayi na damuwa? Ina fa lafiya. Me ke faruwa? Wallahi ɗazu mahaifiyar Habib ta zo ta tadda ni ina amai a karo na biyu. Allah ya sa dai bata ganki kina aman nan ba. Dan na fi zargi cikin nazar ne kike ɗauke da shi a jikinki. <laughs> na nawa kuma. Sai da ta tilasta mun ta ɗauke ni muka tafi asibiti. Likita ya tabbatar ina ɗauke da ciki. subhanallah ciki wata uku ke ko salima ta yaya kika bar ciki har wata uku a jikinki duk da dai ina na san kina shan magungunan da al'ada wallahi na sai ba tsautsayi ne kadai da kaddara san an ce idan duk kayi yawa kai kawai ake karewa ni fa yanzu ma abin da ya fi tada min hankali yanda ta tafi tana farin ciki tana ɗokin za ta samu jika akwai mafita yawa ina da wani doctor special doctor ne za mu je wurin shi zai miki aikin ki cikin minti biyar ta faru ta kare Ku isa ba. Babu wanda sai zuba da wannan cikin. Duk da dai cikin shege saboda shi ne farin cikin mahaifiyata. Kuma ba na so kowa ya san cewa cikin cikin shege. Da fatan kun fahimta. Wanda ya taɓa cikin nan kuma mai tun kan auren jikana. hakkinka ne na ƙarshen wata kuma ina so daga yau na sallame ka aiki kana son ƙara ganin ka ko da abokan gidan nan kana ji na ku ko kuma gidan nan mun yi daga ƙara zuwa tashi ka je na gode da shi tashi Me yasa ke neman Nazir? Ko me Nazir zai kare miki? Dama kin ce kina buƙatar wanda zai taimaki ki ne da kai miki zirga-zirga da kuma ɗawainiya da sauransu. Abin da ya sa na kawo Nazir kenan. Yanzu kuma na ga lokacin ya tafi yayi. Na sallame shi. Na sadaukar da lokaci na akan duk wani abun zan riga miki. Akan me kike daga hankalinki dan ya tafi? habib ai ka riga ka furgi ni tun ran zane soyayyar nazar ya riga ya shiga raina kuma cire shi ba karamin wahala ba ne wanda kai ya kamata ka shiga raina ba shi ba yanzu idan na ce zan cire shi zai iya haifar min da matsala a cikin da nake da shi da ni kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka taimake ni ka dawo gida na? wallahi har yanzu idanuwa na basu gaji daga nan ka ba in ga dakata ni ba zan iya ci gaba da tara kai na zunubi ba zunubin da ya daga cikin manya-manyan zunuban da Allah ya haramta a duniya wai ke tsan tambaye ki wai ki a ki ba kya tausaya mun ne ga muwata da Allah a laran lahira ba laifin ka bane nan ni ma kuma ba laifin na bane laifin na ne saboda da bai tauye min na ba da mun shiga halin da muke ciki Allah dakata wallahi na alkawari ba zan sake zuwa wata gidanki ba ba zan sake hada ido da matar da ta zama haramun a gare ni ba ba zan sake hada ido da matar da ta zama ba muharrama ta ba sannan kuma bana bukatar na ji muryarta domin ita ma haramun ta tare da ni yanzu ji nake rayuwa ta gaba ɗaya ba ta da amfani ni a yanzu haka na gummace da ma ba a halce ni a duniya ba

someday shi habib wasu abubuwa da nan su ba na jin daɗin yadda nake ganin suna tafiya a ɓangaren ofishinka wato abubuwa sun taɓarɓare yadda ina mamakin yadda kake tafiyar da ayyukanka da ba haka kake yanzu wanda wannan wato barazana ne ga karya tattalin arzikin wannan kamfani menene yake a zahirin gaskiya akwai matsalolin da suke damuna amma ba zan iya ce ma komai a kai ba zan fi so ka samu mata kai sai wata kai ta tana da masaniya za ta samu da kai sai ba saboda matsalar da ke damuna tana daga cikin sallar faruwa da matsalar me ya haɗa ne sai ba da matsalolin da kake ciki Hakika na ɗaukan makai na jika, na Hakika na ɗaukan makai na ɗaukan nauyi mai matuƙar muni wannan maganin. da shi nake amfani a duk lokacin da na buƙaci ka zama kusa da ni ko kuma ka kasance da ni a matsayin na na matarka. Na ce miki ba zan iya ku. Haba wai me yasa kike mun irin wannan? Na fuskanci ba ta buƙatar ki ba ta tashi sai lokacin da nake aikin da kowanne muhimmanci a rayuwata. Wannan wannan wannan abin nan ne haka. Haka wancan lokacin kika samu kasu so ne asarar mutanen mu da muke aiki da su a Tokyo. So ki dawo gidan zon tare a wata ki? How about Allah ka yi komai saboda ni ba zan so kowane irin business ɗin ka ya samu matsala ba don Allah ta hana maka ya fi ba zai sake faruwa ba saboda ni ma kasuwancin ka shi ne shi ne abin alfahari ta yaya zan so ka samu matsala saboda ni kin gamsu da haka na gamsu da shi ba komai je ki kwanta amma don Allah kafin in kwanta mm. ina buƙatar ka sha wannan juice. Na sha ne? Zai kwanta mana zan sha ne. Kawai na yi hanyar kawo maka yi, because na san na ɓata maka. Just to make you happy. Thank you. Domin ba ka da rubu. Amma kuma ya rage baki ta tashi ta fi ƙarfinki. Domin na san kai ba ka da rubu. kuma kana da yawan lafiya. Ba ni da mafi ka a dan Allah ka yi haƙuri insha Allah zan sake bata maka rayuwa sai ki zo idan ki rena fata amma kuma in kin tashi dan guntuwar bukatar ki ba ki kin zo ba da haƙuri kuma duk ki zo ki marere ce wannan ba abun yi ba ne ba it's good dai mutum ya idan ya yi laifi ya nuna remorse feeling dinsa ya nuna nadama ya kai na kyau su babu kuma insha Allah Aha, Jikana ika, jikana ika, auren na ka da ka gaishe amma kai baka san hakan ba kuma baka taɓa gane hakan ba wannan shi ne kasancewar shawarar da na ba makawata domin ta yi amfani da shi a matsayin yadda nake amfani da shi a kanka na ba ta shawara ta yi amfani da shi a kan da domin biyan bukatunta wannan ita ce damuwar da ke ciki Dan allah malika na tabbata a wannan lokacin da na bata wannan gurguwa shawarar shedan ya ziyarci zukatan nan daga ni har ita domin nema inda na samu dama kamar yadda ta samu akan wannan yaran zai yi aikata haka. Ina gafara a wurin 咳 <laughs> 咳 rasa inda ka je ka ɗauko wannan ciwon zuciya naka kai da abu ba mai damuwa ba garin yaya haka wannan abu ya faru Haliya na aikata babban zurfi a rayuwata wanda a sanadiyar shi ne na fada wannan cutar da nake ciki wannan wani zunubi ne wanda ka aikata na zero Gogo. Na'am. Na ci amana sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan na ci amana mai gida na wanda sai da shi yanayin matarsa a ta ciki la ilaha na muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nazar me kai ka aikata wannan abu eh faɗi gashi wannan rubutu ne gaba ɗaya za shanye shi shi zai ƙara abin da yake ɗauke da shi lafiya ya kuma zaunar da shi yadda ya kamata a cikinki yau wannan kuma jika shi zaki a kwano kwana bakwai kina shan sa shi zai baki sauƙi wajen haihuwa ladi raba lafiya kai you. Na kana hawaye. Kuma murna ce. Murna ce na irin soyayya da kika nuna mu da san da zan rama miki ba. ba Allah. Ba dalilin da yasa yake kuka ba ke nan. Habib, lokaci yayi da ya kamata mu fito da gaskiya. Dan Allah ki shi Ki shiru dan Allah. Farin cikin mahaifiyata nake so. Ba na bukatar jin wani magana. umma dalilin kenan ya kamata kai kaga wani ka kai ni gida wanda yake shirin faruwa ne Assalamu alaikum da zuwa. Kin iso? Sannu. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. Lafiya. san da zo yawa sami allah ya sa kin don ya kamata na a yi komai a gaban ki wannan magana fa sirri ya kamata maganar nan ta zama sirri tsakanin da ki kin me yake faruwa ne to hajiya ni kaina a duhu nake hajiya hakika na gina aure na ba ta kyakkyawan hanya ba na gina ta ta gurbataccen hanya sakamakon rashin samun kula da ni daga wurin miji. Abinda ta faɗa haka ne? Haka ne. Amma ba laifin ta bane. Laifina ne. Laifina ne saboda ni ne ban cika mata ta yadda ya kamata. buzzing na zo same ka wata magana. Ina son sanar da kai cewa na shiga cikin wani nadama. Wadda wannan nadama ba na jin akwai ran da ta bar jikina. sai ranar da ruhi na ya cikin nawa sakamakon laifin da na aikata na kaucewa hanya in saba wa ubangiji in fifita neman abin duniya akan hakkin da ya dora min aure wannan ya sanadiyar rasa ahali na gaba daya sakamakon haka na zo same ka in sanar da kai cewa gaskiya jikina ya mutu bani da ƙwarin gwiwa ko laka da zan iya ci gaba da wannan aiki da nake What? Ka san me kake cewa kuwa? Ka sani. <sighs> A halin da ake ciki. Kaga wannan? Takarda ta ce ta bar aiki. Sannan kuma shiyata idan aka samu masu siyasa. Saboda ban ga amfanin neman kuɗin da ba zai amfani duniyar lahira ba. Daga yanzu ma ba na tunanin cewa zan iya ci gaba da irin kwazon da nake da shi kan aikin da nake yi. wannan ita ce magana ta ta ƙarshe bayan wannan ba abin zan iya cewa domin babu duba jara ba kada ka manta cewa ni ma a wannan al'amari na yi asarar abubuwa masu muhimmanci a rayuwata kada ka manta cewa a dalilin wannan al'amari na rasa matata da na fi kauna a duniya tare da ɗan da ke cikin cikinta saboda haka ba kai kaɗai abin da shafa ba ya kamata ka gano kai haƙuri Habib! na yi ka auren na yi ka